اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك ورحمة الله وبركاته اللهم رحمتك بالحق وعلى آل سيدنا وعلى آله حق تنزيل الكتاب العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد محمد أبو الدين وأبي الدين وأبي الدين وأبي الدين وأبي الدين in mutu ba ba magana da kika ba tattauna da kai kuwa ba su da yin ba yi magana a da wasu ne da ana da magana ce a yi a kai mutum da zai da zuwa rashin hawa za a yi abin da nake kira da dukkan wanda suke laifin uwa daga shiranawa da ƙaranawa da na kasan wasu yawa da na arziyawa da dukkan wanda

suna jin abubuwan da suke faruwa a filin kano inda kwanciyar hankali take ba taɓa samun tashin hankali irin wanda ya sami mu kwanan nan da wuce ba to duk sanda kuka ga al'umma sun gamu da tashin hankali da wani abu da suka yi wa Allah wanda Allah ya yi zama mai kan yawa ya san da sabbin su da kaɗan a sakamakon abin da suke to ko ba komai dan uwa ku sani babu saƙon Allah a duniya irin yaba wa Allah bayan Allah musamman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ɗan gidansa sahabbansa da waliyai duk wanda ya faɗa da waɗannan to Allah ya ce ya ji musu Allah kuma ya sanar da shi shi ma ya ji musu to wannan tashin hankali da ya same ni. masu da ke kira da dukkan mutane wanda suke wajen musamman wanda kuke haɗuwa Allah kuke haɗuwa a so annabi Muhammad wannan haɗuwar ta mu inda muke tsaye yaran mu da manya maza da mata wannan ya mutu ya gamsu da malaman makarantar da iyayensu babu wani mai girma da dan ku taba shi an a ayi da baban su ba saboda haka nan dan kuma abin da nake so a gane ina ba da shawara abin da ya gyara na baya shi gyara mu yanzu zama lafiya laifin shi ke kawo rashin zama